بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نارقون الله سبحانه وتعالى دي ta'ala da كاوا وان أيكم من ayyukanmu ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ina fata dai yan wasu na ji wata ila ana ji ta a yau alhamis sha tara ga watan zulqada na shekara ta dubu ɗaya da da wanda ta yi daidai da uku ga watan tara na shekara ta dubu goma sha biyar miladiya idan yan ba su manta ba a jiya a mun kawo wato cewa shi'a na wannan zamanin shi'awa na wannan zamanin da malamansu shin sun tafi akan abinda na farko magabatansu suke kai muka ce shi'a na wannan zamanin sun kasu gida nawa sun kasu gida hudu mun faɗi gida ɗaya mun faɗi gida biyu mun faɗi na uku a mun faɗi na biyu yanda ya rabu kuma kashi biyar idan yan uwa ba su manta ba kashi na ɗaya muka ce su su yi musu wannan aƙidan na cewa ƙur'anin nan a girkice yake kuma akwai ƙari akwai ragi amma duk da haka mai faɗan sai gashi kuma ya yi magana a littafinsa wanda yake nuna cewa lalle wannan ƙur'anin a jirkice ne sannan ɓangare na biyu su kuma sun yadda da cewa akwai ƙur'anin an jirkita shi amma sun yi ƙoƙari su saman ma wannan al'amarin mafita su ne suka kashi kashi biyar kashi na biyu daga cikin manya-manyan kashi hudun su ne su kuma a tazahuru bi inkari naqsil ƙur'ani wa taharifihi su kuma suna pretending in kaji a tazahuru shine pretending suna nunawa a zahiri a zahiri suna musun cewa alkur'anin nan akwai tawaya a ciki sannan kuma jirkitacce ne tare da ƙoƙarin tabbatar da wato ɓangaren tawayan da ɓangaren kuma jirkitan amma bi makiratin ta hanyoyi na makirci a zahiri suna musu haka amma a hanyoyi na makirci na ɓoye na zagon ƙasa suna ƙoƙarin tabbatar da haka suna tabbatar da haka wa min akhbathi man salaka hadha at-tariqa shaykhuhum al-khauni yana cewa daga mafi munin mutumin da ya ke bin wannan tafarkin shine su al-khauni wanda yake shine marji'u shi'ati sabiqan yana daga cikin jigajigan shi'a wanda suke jin maganansa matuƙa a da fil iraki a iraq wa ba'atul aksarin ukra da waɗansu ƙasashe kuma wa zalika fi tafsirihi albayan ya tabbatar haka a wani tafsirinsa da yake kira albayan fahuwa yuƙarriru wannan shaikhin nasu yana tabbatar da cewa annal mashhura cewa abinda ya fi shahara baina ulama shi'a tsakanin malaman shi'a wa muhakkikihim da manya-manyan masu bincikensu balil mutasalamu alaihi bainahum abinda duka suka yadda da shi a tsakaninsu huwal qawlu bi adami tahrif shine fadin cewa shi ƙur'anin na fa ba a jirkice yake ba malam ya ce to ga bayani lakin alkha'uni nafsahu shi wannan alkhau'i eh, kai alkhau'i mai wannan maganan shi karan kansa ya kata'u bi sihati jumlati min riwayati tahrif ya tabbatar da dukkan labarurrukan da suka tabbatar da cewa ƙur'anin nan jirkitacce ne daga maganganun shi'a ga abin da ya faɗa inna kasaratar riwayat mafiya yawancin riwayoyi turisul ƙat'a suna tabbatar da gaskiya yankakkiya tabbatacciya bi suduri ba'dhin ha anil ma'asumina alaihimus salam cewa riwayoyin da suka zo daga waɗansu ma'asumansu ma'asumansu suna ce wala aqalla min al-itmi'inani bi zalik babu wato mala yace wala aqalla min al-itmi'inani bi zalika wa fiha ma ruya bi tariqin mu'tabar yace mafi aqalla mafi akalla da za a natsu da shi shi ne akwai abin da aka ruwaito wanda ya ce maganan abun la'akari ne ana lura da ita abun a karɓa ne na cewa lallai cikin riwayoyin da suka tabbatar da cewa ƙur'anin nan jirkitacce ne daga riwayoyin su an kenan ya ce alal'akalla akwai waɗansu riwayoyin da ya kamata a dube su suna da ƙanshin gaskiya to mutumin da ya faɗi wannan ai ya yadda kenan ya yadda shi kuma wal khawiyu shi al khawidin nan alladhi yanfi aqidata ulama'ihi wanda yake kore aqidan malamansa na shi'a na cewa akwai naqasin akwai naqasu a qur'ani shi taran kansa yuthbitu aqidatahu aqidarsa tana tabbatar da samuwan wato mushaf ƙur'ani na musamman na sayidina ali yana nan da yake cewa fihi ziyadatun a ƙur'anin da yake hannun sayidina ali akwai ƙare-ƙaru masu yawa laisa fi kitabin lahi wanda ba sa cikin littafin Allah wannan me aka yi ya imani da wancan ƙur'anin da yake hannun sayidina ali wanda har yau bai fito ba da cewa akwai ƙare kare a wancan masu yawa wanda babu su a cikin wannan me yake nufi kenan wannan ne akwai ta waya fayaqulu ga abin da yace inna wujuda mushafin lalle samuwan qur'ani mushafi li amiril mu'minina wanda yake hannun amirul mu'minina alaihi salam shine sayyidina ali yughayiru ya bambanta da alqur'anul mawjud da alqur'anin da yake hannunmu a yanzu fi tartibi suwar wajen jerin surorin ma ya ce jerin surorin wancan alkur'anin da yake hannun shehunansu sayidina ali ya bambanta da jerin surorin wannan alkur'anin ya ce kuma min malayan bage a shakku fihi magana ce wanda ma bai dace a yi shakka a game da ita ba wata salamar ulama'ul a'lamu ala wujudi sannan malamai manya-manya daga malaman shi'a sun tabbatar da akwai agnanan an takallufi li isbatihi wajen wato wahalar da kai wajen tabbatar da shi kama anna ishtimala qur'anihi alaihi salam kama yanda qur'anin sayyidina ali ya hada ala ziyadatin a bisa waɗansu kare ƙare masu yawa laisat fil qur'anil mawjudi wanda ba sa cikin wannan alƙur'anin da yake hannunmu wa in kana sahihan duk da cewa na hannun ɗin nan ingantacce ne illa annahu la dilalata fi zalika babu hujja a game da haka na cewa anna haza ziyadatu kanat fil min alquran cewa waɗannan ƙare-ƙaren da suna cikin wannan alqur'ani yace ba hujja amma ya tabbata a wancan qur'ani akwai ƙare karen da babu su a wannan qur'ani wannan ƙur'anin dai ingantacce ne sai dai babu hujjoji da suke tabbatar da ce wancan ƙari-ƙarin da suke hannun ƙur'anin sayidina ali ya tabbatar ba kwanan wani irin kwana ne wannan kun gane yadda yake ba kan in ka imani da wancan da ƙari-ƙarin da yake da shi ɗin wanda babu anan ai duk ɗaya ne ya ce wa ƙad uskitar minhu an ciccire da yawa daga wannan ƙur'anin ta hanyar jirkitawa bali sahihu wato ya ce a babu wata hujja sosai tabbatacciya da take tabbatar da wancan ƙare ƙare na wannan ƙur'anin ne kuma cewa an cire shi ne daga wannan ƙur'anin ta hanyar wato jirkita shi da aka yi bali sahihu ya ce abinda ke daidai shi ne anna tilka ziyadat wancan ƙare-ƙaren da suke cikin wancan ƙur'anin kana tafsiran bi unwani ta'awil su ƙara fassara ne da wani nau'i na wannan ƙur'ani ƙara fassara ne na wani ƙur'anin aka samu a cikin wancan na wannan ƙur'ani ku duba littafin shi almasdaru sabiq shine albayanu fi tafsiril qur'an wa yaz'umu kuma yana rayawa bi annal ummata cewa al'umma wannan al'umman wa fi tali'atihim musamman ma na gaba-gaba da su irin as-sahabatu sahabai hummilu aw hamalu ayatil qur'ani sun rika fassara ayoyin qur'ani ala ghairi ma'aniha sabanin ma'anansu alhaƙiƙa na gaskiya amma tahrifatul kulaini amma shi kulaini da ya ce ƙur'anin jirkitacce ne da shi da alƙummi da ayyashi na ayatun alƙur'ani fahuwar tafsirul haƙiƙi nasu ne fassara na gaskiya inda huli kitabin lahi na littafin Allah su ne masu fassaran ƙur'ani na gaskiya na littafin Allah wa kaifa wasaƙa jami'a mashayikhihi mashayikhil fi tafsirihi ta ya za a wannan mutumin ya yarda da fassaran waɗancan mutanen shaihunansa kaman ƙummi wa qad mala al ko muli al-qummi tafsirahu min riwayat al ya cika tafsirinsa da riwayoyi wanda suke cewa ƙur'anin nan jirkitacce ne shi kuma ya ce ya yarda da tafsirin wancan shaihin da ya faɗi haka to ta ya za a yi kuma ya zo ya ce wannan cikakke ne ba haka ba ne abinda yake cewa manya-manyan sahabai da al'umma na ahalus sunna fassaran da suke ma wannan ƙur'anin fassara ne wanda ya saba ma yadda Allah ya saukar da al’ur'ani shi ya sa aka samu wannan ƙur'anin a haka so amma waɗancan manya-manyan shehunansu da suka fassara ƙur'anin fassara ta gaskiya yadda Allah ya saukar da ita ina fata an gane ko yadda Allah ya saukar da shi to shi yasa aka samu ƙare-ƙare a wancan fassarar nasu wai sharhin wannan ɗin ne ya yawa a can su kuma waɗannan da ba su iya fassara ba sai ƙur'ani ya taƙaita a haka waɗancan kuma da suka fassara shi a yadda Allah ya ce sai aka samu ƙare-ƙaren fassara a wancan da babu a wannan an fahimci logic din kwanan da yake yi wannan ne kawai Allah rufa mana asiri Ƙala shaykhuhum hawzatihim al-khawi yace shayhin wanda ake kiran shi al Ya yace waliza saboda haka hukumu mun yanke hukunci bi wasaqati jami'i mashayikh da yadda da maganganun dukkan shekunanmu mashayikhi Ali bin Ibrahim malaman Ali bin Ibrahim allazina ruya anhum waɗanda aka ruwaito daga gare su fi tafsirihi game da tafsir wannan ƙur'ani ma'aintihai sanadi ila ahadil ma'asumina har izuwa ga danganta maganan tafsiri izuwa ga ɗaya daga cikin manya-manyan shehunansu ma'asumai wanda ba sa saba wa Allah ina fata an gane yace wato abinda ake nufi anan yace wannan qur'anin haka yake amma kuma at the ya yadda da maganganun manya-manyan shaihunansu da suka ce ƙur'anin akwai tawaya akwai jirkita an rikirkita shi kuma ya yadda da abin da suka faɗa a can ya gamsu da shi amma kuma a nan a zahiri yana ce wannan ƙur'anin ingantacce ne a haka yake to kaga wannan magana ta saba in ya in ka yarda da cewa wannan ingantacce ne a haka yake ya kamata ka kore abinda shehunan kadin suka faɗa na cewa akwai tawaya da kuma jirkita a cikin shi amma ka yadda da waɗancan kace ɗari bisa ɗari ka yadda da malamanka ne abinda sun faɗa suka faɗa ka yarda amma kuma at the same time ka koma yanzu kana ce wannan ɗin cikakke ne wato yawan sharhin shi ne kawai sharhin da suka mai yayi yawa a can shine ake ganin wannan kare-karen kaman babu su a nan abinda shi kwanan da yayi kenan mawallafin littafin ya ce to alfawai hatu ga abun kunyan da ya samu wannan malamin mai magana ya ce fabahal kawiyu nafsahu shi wannan shehin kawiyu ya kunyata kansa wa bayyana mu'taqadahu fi tahrifi mun gano sa kuma ya bayyana ta qarara na cewa ƙur'anin nan jirkitacce ne faƙala ga abin da ya ce ya ce wa inna ummata cewa al'umman sahabai ba'adan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alihi ghayyarat ba'dal kalimati sun jirkita waɗansu kalmomi na alƙur'anin nan wa ja'alat makanaha kalimatin ukhra sun canja su suka sa waɗansu kalmomi daban a gurbin waɗanda suka cire na alƙur'ani faminha daga cikinsu Mara rawahu aliyu ibn Ibrahimul al-qummi abinda aliyu dan ibrahimu ba kumme ya ruwaito bi isnadihi wato da hanyansa an haririn an abi abdullahi alaihi salam ga abinda ya ce siratan lazina an amta alaihim dinna ghairil magdubi alaihim walad dalin to wai sahabai sun canja wannan sirat allazina allazina din nan da suke karanta ake karantawa ba sirata ba allazina bane sirata man an amta alaihim man ne a wajen a madadin eh, allazina man ne a wajen wato Allah ka shiryar da mu hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su to sun canja allazina sun sa madadin allazina man sai kuma ghairil maghdubi alaihim wala bolin ina wajen lam'alif alif din nan wai sahabai asali wa gairi bolina ne a wajen sahabai suka cire wannan na asalin suka sa lam'alif. to mutumin da yake bai yadda ƙur'anin jirkitacce ba ne ta ina ya yadda da wannan kuma shi ya faɗe shi a littafinsa wa minha ma anil ayyashi an hisham ibn salimin qala sa'altu aba abdullahi alaihi salam an ta'ala na tambayi wato abu abdullahi waye abu abdullahi a wajen su dinnan shine sayyidina al hussein game da fadin Allah ta'ala inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana a can ya muka sani alal alamin to kala alal alamina wato huwa alu ibrahim wa alu muhammad wato inna Allah adama nuha wa ala ibrahim wa ala imrana wai sune alu ibrahim da alu muhammadin alal alamina wai akwai muhammadu a wajen fawada'u isman makana ismin sai suka canja wani sunan suka sa wani a madadinsa ai annahum gayyaru sai suka canja faja'alu makana ala muhammadin sai suka sa alu imran so inna allaha yanda asali ayan take inna allaha safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala muhammadin ne sai su sahabai suka cire alu muhammadin in saboda suna gaba da na ali sai suka sa sai suka ce gara musa alu imrana anan da musa alu muhammadin wai sahabai ne suka yi wannan aikin ina fata an gane ko duk eh gaba daya suna so su dai ƙara nuna mabiyansu tsantsan kiyayyen sahabai ga sayidina ali da alu muhammad iyalan gidan al'alul baiti kenan su nuna to yanzu su ne yan asalin alul baiti masoya iyalan gidan manzon allah masu fada a kansu to wannan kenan sai alkismun rabe a kaso na hudu daga cikin kashe-kashen shi'a na zamanin nan game da yadda da aƙidan wannan alƙur'anin cewa an jirkita shi kuma akwai ƙare-ƙare da rage-rage gurub na hudu su ne almujaharatu bi hadal kufri akwai wanda suke faɗan wannan kafircin ƙarara sun yadda ɗari bisa ɗari cewa wannan alƙur'anin jabu ne wa iyazu billah fake one ne an girkita shi an rikita shi an cikira abubuwa da yawa na haƙoƙin sayidina ali a ciki an zubar da su sannan an yi ƙare-ƙaren da su sahaban suke so wal istidlalu bihi har ma suna kafa hujja suna faɗa suna muƙabala suna kafa hujja a kai saboda sun sha wancan gubar na magabatan su ɗin wallazi tawalla kibara jagoran wannan ƙatoton kafurcin daga cikin shaihunan shi'a kuwa husainun nuri tuburusi shi shine husain an-nuri a tuburusi wanda ya mutu 13 nawa 20 hijiriya kenan kaga kusan shekara nawa yanzu muna 1436 shi kuma ya mutu a 1320 Allah allafa kitabahu wanda ya wallafa littafinsa ya sanya ma littafin suna Faflul khitab wato rarrabe magana yanke magana kai tsaye game da jirkita alkur'ani na ubangijin ubangijinnai sunan littafin kenan magana yankakkiya game da jirkita ƙur'anin ubangijin ubangijinnai li isbati imani shiyuhi shi'atihi domin tabbatar da imanin shekunan shi'ansa game da irin wannan kafurcin fa jama'a fi kitabihi kulla akwali shuyukhihi shi'atihi almutafarriqa a cikin wannan littafin ya tattaro dukkan maganganun shekunan shi'a wanda suka rarraba <coughs> wal'ayat, ya tattaro ayoyin da kuma yake cewa jirkitattun a bisa aƙidansu, fa fajama'ahu ya taza su a littafin wata a hufi kitabin wahidin ya wallafa su ya buga su a littafi guda ɗaya wato bi a hadal fi iran an buga wannan littafin a ƙasar iran a shekara ta nawa 1298 A shekara ta 1298 <coughs> hijiriya kenan ina fata an gane ta wannan dai shine kame-kamen dai sai tambaya ta goma sha biyar yau aka ce aka rama kallahu mawallafi wannan littafin muna da tambaya Halka kala ahadun min shiyuhi shi'a al-mu'tabarina shin akwai ɗaya daga cikin shaihunan shi'a wanda jama'a suka yadda da shi bi wujudi ayatin sahifatin fi kitabillah da samun wata aya yashashiya a cikin alkur'ani domin suna cewa a cikin wannan ƙur'anin akwai ayoyi maganganu sassu haka volga abin nan kalmomi wanda suke a volga wanda bai kamata a same su a ƙur'ani ba an same su shin akwai shekunan shi'a wanda aka suka yadda da shi da cewa akwai wanda suka yi confessing suka yadda cewa akwai haka ɗin jawab malamin ya ce na'am eh tabbas faƙar ƙala shaikuhum annuri a tubrusi ya ce akwai wani shaihinsu annuri a tubrusi ya ce wa alaktilafin nuzumi a bisa saɓanin tsari akwai saɓanin tsari ka fasahati ba'adi eh, eh, fakaratiha wato akwai waɗansu paragraf a cikin Alƙur'ani da suke cewa waɗansu ɓangare na cikin ƙur'ani akwai rashin fasaha a ciki akwai rashin fasaha ma albaligati haddal ijaz wadda ma sun kai matsayin ma wato wato wanda sun fi karfin mutum wasu hafati ya ce akwai waɗansu kalmomi da suke yasassu wanda babu balaga akwai waɗansu ko masu balaga sun fi ƙarfin mutum ya kawo irinsu ya ce to ƙur'ani haka yake ya saba akwai ɓangarori da kalmomin ƙur'anin waɗansu ɓangarori na ƙur'ani akwai balaga akwai fasahar magana wanda ta fi ƙarfin wani mayakawa ta akwai wani ɓangaren da shi kuma babu ma basiran magana da fasahar magana da iya magana ma a ciki wala ikhtilafi maratibil fasahati bi bulughi ba'dha ala daraja sannan ma suna nan daraja daraja wannan yafi wannan wannan yafi wannan fasaha wannan yafi wannan fasaha wa usuli ba'dha ila adna maratibiha waɗansu kuma suna can ƙasa ƙasa ma wajen ma rashin fasahan ya faɗi wannan a footnote na uku idan da mutum zai samu littafin shehin faslul khitab fi tahrifi kitabi rabbil arbab shafi na ɗari da biyu zai samu a dalili na goma wajen tabbatar da jirkitan ƙur'ani a ta'aliq mawallafi wannan littafin Alusuna ya yace ga ƙarin ga bayani laqad nazzaha shuyukhu shi'ati kutubahum shehunan shi'a sun tsarkake littattafansu an yujada fiha shay'un A aqidan shi'a duk littafin da ya yayi magana to wannan maganan tsarkakakkiya ce tafi ƙarfi a ce yashashiya ce ko a ce babu balaga ko babu fasaha in dai sheikhin su yi magana to maganan shi fi kowa ta ya za a yi shaihunansu sun tsarkake su daga wannan amma su danganta irin wannan ga ƙur'anin Allah ko ba a gane ba wa qalan ladina kafaru da walhamdulillah malaka alhamdulillah dama Allah ya ce wa qalan ladina kafaru waɗanda suka kafurta. dama suna cewa la tasma'u li hadhal qur'ani kada ku yadda ku saurara ma wannan qur'ani da abun da ke cikin sa wal fihi ku rika jefa barna a ciki ko kuma ku rika jefa menene wato maganganu a ciki wanda za su kori mutane la'allahum la'allakum taghlibun watakila ku yi galaba a kansu ku rika fabricating kararrai ku rika kirkiran ƙarya kuna ce Kur'ani nan ga illan shi ga matsalan shi ga illan shi ga matsalan shi wataƙila su ahlus sunna mabiya alƙur'anin sau da kafa ku samu rinjaye a kansu ku sanya musu shakku su nisanci alƙur'ani dama shine method ɗin kafirai lokacin da annabi salsala aka saukar masa da alƙur'ani ƙuraishawa da munafukai suka yi mitin suka ce ƙur'anin na a rika jefa menene waɗansu maganganu a ciki wanda za su kyamatar wa mutane karanta shi shi yasa babban manzo Allah Abu Lahabin duk inda manzo Allah yaje yana wa'azi yana karanta Qur'ani shi kuma yaje yana karyata yace ba haka ba to the same method shi ma da shi'a din suka dauka bari su yi batancin ga Qur'ani su nuna musulmai jirkitacce ne akwai yasassun maganganu a ciki akwai rashin fasaha akwai iya rashin iya magana a ciki saboda haka ta yanda zai kai darajan yanda da kake ganin ƙur'anin da daraja da girma da kwarjini yanzu duk su cire maka wannan game da ƙur'ani shi ne menene target ɗinsu kenan <clears throat> walakad hawal ƙur'anul karimu alal ƙadahil mu'alla min albalaga wal bayani wal fasaha wa shamila ala jami'i shuruɗil kalamil balighi fi kulli suwarihi wa ayatihi wa kalimatihi yace babu shakka in ji malamin ahlus sunna mawallafi wannan littafin yace qur'anin nan yana kunshe da duk wani abu na sukan da zai nuna cewa ya, ya gaza daraja na iya balaga da bayani da fasaha wa shamila kuma ƙur'anin nan ya tattaro dukkan sharuɗan iya magana na balaga da fasaha cikin kowace sura da ayan ƙur'anin da kuma kalmomi na alƙur'ani domin Allah ya ce hula ƙaulu rasulin karim wannan ƙur'anin zance ne na wani manzo mai karamci mai daraja wato yanda jibrilu ya ta karanta manzon Allah kenan wa ma huwa bi qawli sha'irin ƙur'anin na yafi ƙarfi a ce zance ne na mawaƙi qalilan ma tu'minun da ƴan kaɗan ne za su yi imani da a ce ƙur'anin nan mawaƙi ne ya tsara shi wala bi kauli kahinin Allah ce ƙur'ani nan ba zancen boka ba ne ƙalilan ma ta zakarun ballan da kaɗan ne za su wa'azantu daga cikinku Allah ce tanzilun ne min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin talikai shi yasa duk wanda aka karanta masa ƙur'ani sai ya taɓa zuciyarsa ya ce ala ku sani wa inna min aujihi ijazil ƙur'an yana daga cikin fuskokin da suke nuna ƙur'anin nan mu'ujiza ne da ta gagari kowa ya kawo irin shi annuzumul badir wato irin yadda ƙur'anin aka tsara shi almukhalifi tsarin da ya saba wa kowane irin tsari ma'ahudin filisanin arab irin wanda aka gada aka sani a harcin larabawa wa gairiha da makamantansu na nuzumahu domin ƙur'anin tsarin ƙur'anin da salon maganansa laisa min nuzumi shi'ir shi bai ɗauki salon waka ba fi shai'in, na kowane abu na waka wa kadhalika qala rabbul izzati shi yasa Allah ubangiji mafi ibwaya eh, yace wa ma allamnahu shi'ira shi annabi Muhammadu bamu taba koya masa waka ba wa ma yanbaghi lahu bai ma dace ga annabi ma ya iya ya iya waka ba saboda haka in huwa shi ƙur'anin nan fa ba komai ba ne illa zikirun wa ƙur'anun mubin face shi wa'azi ne tunatarwa ne kuma abin karantawa ne mabayyani matsayin alƙur'ani mai girma kenan ina fata an gane ko sai wannan tambaya ta sha shida talibai ne suka roƙi malami suka ce akramakallahu Allah law zakartum lana da kuɗan ambato mana mana kuɗan gutsura mana kaɗan daga cikin irin salon namazijimin tafsirin shiwuki shi'a irin salon tafsirin malaman shi'a da suke ma waɗansu ayoyin ƙur'ani mana muna jin suna tafsiri kullum su ma muna so aka maka ɗan gutsuro mana irin salon tafsirinsu da suke ma waɗansu ayoyin alƙur'ani mu ji mala ce na'am eh falƙur'anul karimu yufassirunahu yes ce tabbas Kur'ani suna ɗaukan shi su yi tafsiri su fassara shi muna gani da azumi mako har a ba su har su sayi fili a television a rediyo ya ce amma fassara ne bil a immati irin fassaran da limamansu na shi'a suka masa ne suka yi ba wai irin fassaran annabi da sahabai da magabata da su abdullahi bin mas'ud suka yi wa ƙur'ani ba a su ba sa kafa hujja su ce ka duba ibnu kasir ka duba ibnu jarir at-tabari ka duba ibnu ashur ka duba fi zilalil qur'an na sayyid qutub ka duba tafsirut tabari ka duba qurtubi faro da waɗannan fassara ce irin wanda ta zo daga bakin asalin limaman su shugabannin su na shi'a to da haka suke fassara alqur'ani yace ga misali iftara shaykhuhum ne babban shehin su ne ya kirkiro ƙarya yace an abi khalid al-kabili qala sa'altu aba ja'far alayhi salam an qaulillahi azza wa jalla game da yadda fassaran faɗin Allah nan mai girma yake fa'aminu billahi inda Allah yake ce ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa ko wan nuril an zalna da hasken nan da muka saukar muku aka ce akramakallah muna son tafsirin wannan ayan shi'a ne suka tambayi shehinsu faƙala ya ce ya aba khalid ai annur ma'alan annurul ladhi anzalna din nan wallahi sai da ya rantse masa ya ma ɗaliban sannan yace wallahi Allah yana nufi a'immatu min ali muhammadin ne limaman nan manya-manyan limaman shi'a da suka fito daga gidan annabi muhammadu wa alihi da iyalansa ila yawmil qiyamati har ranar tashin kiyama fassaran kenan bai da wani fassara sai wannan wa hum wallahi ko yace wallahi kuma su ne lahi alladhi anzala wa hum sannan su ne wallahi nurullahi fis samawati wal ardi su ne hasken Allahn da yake cikin sammai da ƙasai su waɗanne ne ke na waɗannan limamun guda sha biyu wancan nurin to ku duba to anzalna fa Allah ce anzalna saukar da su aka yi na to kaga anzalna mako ya ya kai ya karya su saboda Allah yake fa aminu billahi wa rasulihi ko inam wan nuril ladhi ma'ahu musali amma yace da hasken da muka saukar mun sallima wannan ba saukar da su akai daga sama ba sai yace amma su ake nufi ta ina aka saukar da su kun ji kaɗan daga cikin tafsirinsu ta yanzu duk wani dan shi'a malamin shi'a da zai fassara a nan sai ya irin wannan fassara in ya canja ba zai samu kuɗi daga iran ba ko ba a yadda ma da shi an cin shi ba za su yadda da shi ba ina fata an gane ko waftaral kummiyu shi ma kummi ya sake kirkiran wani ƙaryan fi tafsiri ƙaulillahi ta'ala a fassaran faɗin Allah maɗaukacin sarki ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أكرمك الله أفسر من ون كنت بأي شيء سقمي يتعيد أفسر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكتاب إنن ذلك الكتاب معناه شيني علي إيه can kitabu din nan bi mana aliyu kun ga ku kitabu kuka sani me kitabu to fassara na zahiri da yake ku amawa ne amma manya manya a fassara na baɗi nifa kitabu ya koma aliyu ba ba in ba ku manta a can ba suna da fassara biyu na zahiri da na baɗi ne to yanzu mu da yake mu yan zahiri ne da mun ce zalikal kitabu wannan littafin alkur'ani to su kuma a baɗi ne aliyu ne to kaga ai wannan ma wauta ne a ce Allah ya maka magana ya ce littafi sannan ya komo ya kama ka da laifin cewa ali ne kaga an mai da Allah ma ba Allah bane ba ke nan. al'iyazu billah in ce malam da Allah zo ka sayo mun biredi ba ka kuɗi ka sai buredi ka kanan ƙato sai wani ya taso ya ce kai mahaukaci ne gwanda shehi yake nufi buredi a wajen shi shine gwanda tafi ka ka gwanda ko ba ku gane ba ne shi ne mu a wajen mu zalikal kitabu wannan littafin ko ba haka ba in ka fassara da wannan littafin kai tafi aliyu ake nufi muka duk duniyar larabci alkitabu shine littafi tun muna ibtida'iyya haza kitabun ko ba haka ba wannan littafi ne to amma a wajensu haza aliyun ne ina fata an gane ko to shine to yanzu idan misali ni ne shehi misali sai na ce ma ɗalibi sayo mun biredi ya zo ya ajiye a nan yana ajiye sai na wanka masa mayu wani ce ka dalilin da ya sa ya yi mare ka a'a gwanda yake nufi ta haiwan ce mala ya zalunce ni ya ce mun gwanda mana sunan gwanda daban sunan biredi daban saboda haka kowa zai ba da shaida kai shehi zalimi ne kana so ka zalunce shi ne dama ka ce masa biredi instead of don ka dake shi to Allah ya fi karfin ya yi irin wannan shirman ya ce ya wajabta maka kaza sai ka yi shi gobe kiyama ya kama ka ya ce zai saka a jahannama ya ce ai saɓanin wannan yake nufi shi kuma Allah ce wa makunna mu'azzibina ko ya ce la ikrafi da ya ce katta bayyana rushudu min alghai mun bayyana gaskiya karara daga bata faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur to amma su ba haka bane to kaga ai anan ma misali ka umurci mutum da wani umurni wanda duk duniya an san shi ka zo kuma ka kama shi da laifin saɓanin wannan ka masa ukuba ka ce ba shi kake nufi ba wancan to kai ne azzalimi to Allah kuma ya fi ƙarfin wannan wal'iyazu billah to ku duba zalikal kitabu ai alkitabu aliyu la shakka fihi ba mu mun ce la fihi ba to su kuma me an raibu me a shakku to kawai don a ji daɗi a ce an yi gyara wa ƙur'ani larai ba fi can ba kokonto nan kuma suka ce babu shakka a cikinsa wato shi sayidina aliyu innan in ka bi shi to hudan lilmuttaƙina ne shi shirya ne ga masu tsoron Allah in ka bi shaihunansu kenan ka samu shirya mu kuma mun san ana cewa khairal huda huda muhammadin sallar duk wanda zai yi batul haja zai lakka zai ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu wa sharral umuri muhdathatuha su kuma sayyidina ali da binsa da bin ƴaƴansa limaman nan goma sha biyu to su din nan hudan lil muttaqin sai malamin yace musu qala wannan fassaran da kuka ji bayanun li shi'atina irin fassaran shi'awar mu kenan aqidan mu ta shi'a kenan inji malamin ya faɗa musu ku duba tafsirul ƙummi shafi na talatin da uku da suratul baƙara da kuma tafsiru nuri sakalain mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da shida shi ma fassarar suratul baƙara wa kazalika annur kuma duk inda kaga haske a ƙur'ani fassirunahu suna fassara shi da al'a'imma limamansu akwai shehin su kulaini shi ma yace qala abu abdullahi fi qaulillahi ta'ala abu abdullahi ga yanda ya fassara wannan ayar da Allah yake ce Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin ko yawa sai nuru na farko fatimatu ne alaiha salam misbahu fiha misbahun shine alhassan almisbahu fi zujajatin ita kuma fitilan tana cikin wani glass shine alhussein Azujajatu, ka annaha kaukabun durriyun fatimatu ne kaukabun durriyun din ne wato tauraro mai haske tsakanin matan duniya ita ce star ɗinsu wato yadda ayan take Allah ce Allahu nuru samawati Allah shine hasken sammai da ƙasai matsalu nurihi misalin hasken saɗin ka mishkatin fiha misba kaman wani irin fitila ne wato wani glass ne wanda akwai fitila a ciki almisbahu shi ma wannan fitilan fi zujajatin can ciki yana cikin wani ɗan glass shi ma a zujajatu shi wannan kwalban gaba ɗaya idan ka hango shi ka annahu kaukabun durriyun zaka ce wani tauraro ne da yake kyalle a sama Allah ce nurun ala nurin glass din na farkon shi kanshi in aka ajiye maka shi ya ise ka haske sannan wanda aka ɗauko aka sa a cikin shi ma shi ma da za ka ware shi ya ishe ka haske ba an ɗauko mai haske an sa cikin mai haske ba sannan tsakiyar su aka zo aka kunna fitilan kuma ya hasken zai kasance to sai suka ce nana aisha ce ai nana fatima ita ce wannan glass na farkon domin ita ta ɗauki hassan da husaini a cikinta so hassan ɗin shine next wannan glass ɗin sannan shi kuma shi shine ɗan fitilan can ɗin duka su ɗin ne saboda haka yuqadu min shajaratin mubarakatin ana kunna fitilan da man wani bishiya mai albarka Allahu ala waɗansu suna cewa man zaitun man zaitun saboda man zaitun in ka kulla shi bai irin hayakin nan fa haka eh, ka kulla wani lagwani ka sa karanzir kana kunna shi kaga wani hayaki shi wannan mai zantun fiyo za ka gan shi ba alaman da za ka ga wai ya yi stenin wannan kwalban yanzu fitila in ka kunna ta mai karanzir da lagwani ka daga ba sai an goge kwan ba sai goge ya yi rine ya dishe ya yi menene to irin wannan man da ake kunna fitilan ana kunna shi man wata bishiya ne mubarakatin wai bishiya mai albarka din ita ce na ibrahim so daga nan tsatson su kenan su waɗannan din suka fito zaitunatin man zaitun la sharqiyatin wala gharbiyatin ina fata an gane ko wato ita man wato la sharqiyatin ba ba man yahudawa bane wala nasraniyatin ba abin bi ma'ana wanda bai da gurbataccen aqida wai sharqiyatin garbiyatin sune yahudi yahuda da nasara yakadu zaitu Allah yace man fitilan ma kawai kafin ma a zuba shi man ma in ka hango shi shi kanshi shi ma haske ne yakadu zaitu ha yubiu man wannan fitilan yana dabda ya haske shi ma bi ma'ana abinda ake wai man fitilan da yake hasken wai shine ilimin da zai bubbugo daga kwakwalen waɗannan zuriyan zuriyan aliyu din shine limamansu wai nan ne mabubbugan ilimi da haske walaulan tamsa sunarun ko da wuta bata taba shi ba yana haske nurun ala nurin imamun ba'da imamin wato idan wannan limamin su yazo haske ne sannan ala nurin in ya tafi wani hasken ya sake bullo shi ne nurun ala nur wani haske ya zo ya tafi <coughs> wani haske ya mai gurbinsa ya tafi shi ma su ne limaman wanda ya fara zuwan haske ne da ya tafi wani haske ya mai gurbin shi shi ne wai nurun ala nurin zuwan wannan limamin da tafiyan shi da zuwan madadinsa shi ne nurun ala nurin ɗin kenan ya hadillahu li nurihi man ya sha wato Allah yana shiryar da al'umma zuwa ga waɗannan haskakakkun mutanen amma sai wanda Allah ya so zai shiryar da shi ya bi su kai ahlus sunna da baka bin limaman sun kenan baka cikin waɗanda Allah ya so shiryan su kenan shine yahdillahu linurihi man yasha yahdillahu lil a'immati Allah yakan shiryar da wanda yake so ga imani da limaman su wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi Allah yana buga misalai ga mutane amma ba sa fahimta limaman su ne hasken amma sai Allah ya soka sai Allah ya soka shari'a ce ta Allah saboda haka kai da baka bin su ahlus sunna kai kana cikin dalalun mubinun baka cikin waɗanda Allah ya so shiryar da su zuwa ga imani da limaman nan kun ji fassaran eh fassara kaɗan daga cikin fassaran yadda suke fassara ayoyin Allah kenan shi yasa kamar yadda na gaya muku za mu dakata anan. ku tashi a wannan ɗan star ɗin shi ne na ce muku wannan ƙur'anin za ka same shi wajen ‘yan ƙadiyaniya za ka same shi wajen ‘yan sufiya tijjaniya za ka same shi wajen ɗan ɗariƙa ƙadiriya za ka same shi wajen izala za ka same shi gun ‘yan shi'a za ka same su gun ‘yan nakshe bandiya duk wani islamic sect dinnan za ka same shi a hannunsu amma wane ne mai fassara shi da yadda ya sauko shi ne ahalus sunna ya fassara shi da yadda sahabai magabata suka fassara shi ya fassara shi kuma har za ka samu sun ce tafsirul qur'ani bil qur'an ko tafsirul qur'ani bis sunna tafsirul qur'ani bi akwali salafi salih was sahaba so su ne kowa din za ka samu qur'anin definitely amma fa yana fassara shi da irin fassara menene da tawilin da yake goyon bayan aqidansa wannan shine Allah ubangi ya rufa mana asiri kudur jazakallahu khair سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين